يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله إن مواطن البركة متعددة وفيرة ومواضعها متشعبة في أشياء كثيرة فتكون في الأقوال والأفعال والهيئات وتكون في الأمكنة والأزمنة والمخلوقات فمن بركة الأقوال ذكر الله وتلاوة القرآن قال تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوه لعلكم ترحمون ومن بركته أن الحرف الواحد بأشر حسنات ومن بركته أنه يشفع لأصحابه كما روى كما روى أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شافعا لأصحابه اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة ومن بركة القرآن أنه شفاء للناس وهدى ورحمة للمؤمنين والبركة في التوحيد فمن أعظم بركته أنه يدخل الجنة ويقي من النار قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وعن عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد الله إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من الأمن أخرجه الشيخان ومن بركة الأفعال ما جعل الله من البركة في العبادات فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وتكثر الذنوب والخطايا والزكاة تبكي صاحبها من الشح والبخل وتنمي المال وتنفع المحتاجين والصيام وقاية للنفس وصيانة عن الآثام والحج يرجع صاحبه من ذنوبه كما ولدته أمه بارك الله لي ولكم ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم وسل اللهم وبارك وأكرم وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيئنا وقائدنا ومربينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسانه واستنى بسنته إلى يوم الدين dukkan godiya ta tabbata ga Ubangiji maɗaukakin sarki. Ira da amincin Allah su tabbata ga fiyayyen halitta, annabinmu, manzanmu, jagoranmu, mai tarbiyya. Allah ka raya mu akan sunnarsa, ka ɗauki rayuwanmu muna bin tafarkinsa, ka tashe mu a cikin majiyansa, ka shayar da mu alkautararsa ka sanya mu cikin cetonsa. da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi sa bisa kyautatawa har izuwa ranar tashin alkiyama dan uwana masu girma Allah madaukakin sarki ya sanya albarka a wajeje masu yawa wanda ba za su kirgu ba saboda yawansu wannan bigiran na albarka kuma ita abin da ake nufi da albarka shine tabbatuwar alkhairan duniya da lahira akan bawa shi yasa idan aka ce Allah ya ma albarka to abinda ake nufi kenan duk wani alkhairi na duniya da na lahira ya same ka kuma ya lazimce ka ya zamanto duk inda ka sa kafa ko ka bi to kana tare da wannan albarkar da wannan alkhairi na ubangiji maɗaukacin sarki kowane ɗan adam yana neman albarkar rayuwarsa yana neman albarka cikin ‘ya'yansa, yana neman albarka cikin dukiyarsa, yana neman albarka cikin gidansa, yana neman albarka da duk abin da yake zagaye da shi, da duk abin da ya nufa. Ko shakka babu, Allah ya sanya albarkoki masu yawa a wajeje da yawa waɗanda ba za su ƙirgu ba saboda yawansu, sawa'un a cikin zantuka waɗanda idan mutum ya lazimce su zai albarka za ta lazimce shi. a cikin ayyuka da kuma wajeje da lokuta da ababen da Allah ya halitta dukkan waɗannan akwai albarkoki da Ubangiji maɗaukacin sarki yake sanya wa bawa. Yana daga cikin albarkar zance shine mutum ya kasance cikin zikirin Allah da karatun Alkur'ani. Duk wanda ya zamanto harshensa kullum ambatan Allah ne, da tasbihai, da tahalilai, da takbirat, da azkar na shafa da na yamma da waɗanda suke bujurowa da waɗanda suke tabbatattu matuƙar kowane lokaci bawa wannan zikirin yana kan harshensa to albarka za ta tabbata a gare shi matuƙar bawa ya riƙe karatun alkur'ani to akwai albarka a tare da shi Allah madaukakin sarki ya sanya wannan littafi ya zamanto mai albarka shi yasa duk abin da ya haɗu da shi to sai wannan abin yayi albarka domin ya ce hada kitabun anzalnahu mubarakun wannan wani littafi ne na alkur'ani kenan da muka saukar da shi mai albarka don haka ku bi shi ku bi tsoron ubangiji maɗaukacin sarki domin ku samu rahama Allah ya saukar da alkur'ani da albarka alkur'ani ga baki ɗayansa albarka ne don haka duk wanda ya lazimci karanta shi ya lazimci aiki da abin da yake faɗa ya lazimci kiyaye dokokinsa to zai kasance cikin albarka a lamarinsa a duk inda ya samu kansa yana daga cikin albarka alkur'ani duk harafi ɗaya idan mutum ya karanta za a bashi lada goma kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa in ka ce alif lami kana da lada talatin kaga wannan ita ma albarka ce kuma yana daga cikin albarkar alkur'ani alkur'ani zai ceci waɗanda suke ma'abutansa su ne ahalul qur'an waɗanda suke ma'abutan alkur'ani su ne wanda suke karanta shi safa da yamma yake cikin zukatansu yake cikin kirazansu wanda kowane lokaci ba za su taɓa wuce wata awanni ba badantana su yi ni ko su kwana sai sun karanta alkur'ani kowane lokaci alkur'ani yana cikin ƙirjinsu sun sanya shi da safe sun sanya shi da rana sun sanya shi da yamma sun sanya shi da daddare duk lokacin da suka samu raran lokaci ko a kasuwarsu ko a wajen aikinsu to alkur'ani suke karanta ko a zuciyarsu ko a ƙirjinsu ko kuma suna bi a cikin takararsa suna karantawa a cikin littafi to duk wanda ya zamanto ya abokanci alkur'ani irin haka to wannan su ne ahlul qur'an wanda manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce su mutanen Allah ne na musamman ma'abuta alkur'ani wa'annan ma'abutan Allah ne na musamman makusantan Allah ne na musamman waɗannan alkur'ani zai zo cece su ranar tashin alkiyama kamar yadda abu umama Bahiri, ya ruwaito cewa manzala sallallahu alaihi wa sallam ya ji manzan Allah yana cewa iqra'ul qur'ana ku karanta alqur'ani fa innahu ya'ti yawmal qiyamati Alƙur'ani zai zo ranar tashin alkiyama shafi Allah ashabi yana mai ceton ma'abutansa duk wanda suke karanta shi Alƙur'ani zai zo a filin ranar tashin alkiyama lokacin da ake tsaye ana jiran sakamako kafin ma a zo a raba littattafai alkur'ani zai zo ya tsince ma'abutansa ranar tashin alkiyama ya yi aljanna da su don haka ceton da alkur'ani zai yi wa ma'abutansa wanda suka kiyaye karanta shi haddace shi sanin ma'anarsa aiki da abin da yake koyarwa wannan shine cikakken ka zama abokin alkur'ani sannan manzo Allah ya ce iqra'u suratul baqara ku karanta suratul baqara kaga ya ce ku karanta alqur'ani domin ya cece ku sai kuma ya faɗi wata sura mai mahimmanci a cikin alqur'ani wanda bai kamata a ce bawa bai haddace ta ba sai sa manzo Allah ya ce ku karanta suratul baqara saboda ne ya isa ce fa inna akhadha baraka riƙe suratul baqara mutum a ce ya haddace suratul baqara akwai albarka a ciki manzon tsira shugaban masu albarkar duniya gabaki ɗaya. Sallallahu Alaihi wasallam shi ne ya faɗa ma ya ce haddace suratul baƙara akwai albarka a ciki. To me za ka yi a duniya a ce baka haddace suratul baƙara ba? Izu biyar, kullum ina cewa. Hadda suratul baƙara ko aya ɗaya ka ɗauka tana yi kullum ka riƙe ta gobe kai ɗaya jibi kai ɗaya gata kai ɗaya ba za ka shekara ba sai ta haddace ta domin kwanakin shekara ɗari uku da sittin ita kuma ɗari biyu ce da tamanin da biyu ko da ɗaya naka mutum zai haddace ya zaman tutu manzala ya ce riƙe ta haddace ta akwai albarka a ciki watarkaha barinta mutum ya zauna kawai bai iya suratul baqara ba bai haddace ba hasara maza la ya ce hasara ce a zaman duniya a ce ga ka a duniya ka shekara ashirin ka iya komai amma wannan aya ta ɗari biyu da tamanin da biyu baka iya ba to manzo Allah ya ce wannan babba asara ce yace wala tastati wa an halbatala yace amma duk da haka duk da albarkarta haddace ta da hasarar wanda ba su haddace ba manzo Allah ce yan zaman banza ba za su iya haddace ta ba duk wanda ya zo duniya zaman banza to zai iya haddace suratul baqara duk yanda kai da shi yadda ta yi da shi ya shekara ashirin talatin arba'in amma bai iya haddace wannan suratul baqara ba a wata shida za ka iya haddace suratul baqara da gaske ko ka kai shekara nawa saboda yi ne da tsayawa da bibiyawa alkur'ani yana buƙatar lokuta na musamman da mutum yake yi a ce kullum ka tashi daga kiran sallar farko kafin na biyu za ka ɗauki aya ɗaya ka haddace in aka yi sallah za ka tsaya ka karanta ta ita kanta aya so hamsin ko su talatin ko su ashirin sannan ka tashi idan ka dawo ka ajiye lokacin da wannan ayar da wanda ta haddace ta jiya da shekaran jiya da gata da baya can za ka haɗa su ga baki ɗaya a yinin ka karanta su gobe ma in kai sabuwa za ka yi haka za ka ɗauko na baya a gobe ɗin tun daga alif lammi ka yi ula'ika humul muflihun ka ta so goma gobe in ka zo innal ladina kafaru sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum kayita so 20 30 ta haddace da yamma in ka zo alif lam mim zuwa innal ladina kafaru ka biya ta so 30 ko so 50 sannan jibi wa minan nati ka dauke ta a haka tana tafiya cikin wata shida ka gama da suratul baqara amma idan mutum bai yi wannan ba to sai ya zauna manzo Allah ya ce la tastati an hal baqala wasu suka al baqala shine as-sahara a wata ruwayar kamar yadda Imam Nawawi ya fassara cewa duk mai karanta suratul baqara kuma yan duba da bokaye da matsafa da mahassada da masu kambin ido da masu eh, ba za su iya cimman shi ba ba wani mai sharri a duniya da zai iya cimma in dai har kana karanta suratul baqara gidanka ma aljannu ba za su gane shi ba ba wanda zai iya gane ina gidanka yake Matuƙar gidan da ake karanta suratul baqara duk yanda ta kai da mahassada da makiya da mawan da za su turo ma to in an turo ma ba a ganin gidan saboda menene saboda ana karanta suratul baqara a cikin? yana daga cikin barka albarka alqur'ani shifa'un linnasi ne warajat zuciya ce duk wani cutar zuciya karanta alkur'ani yana tafiyar da ita na munafunci na hassada na annamimanci na ƙeta na zalunci zuciya cututtukan zuciya ga sanan bila haddin sannan wa hudan kuma shiriya ne zai ɗauke ta ya shiryar da kai wa rahma kuma rahma ce ga muminai duk wanda yake karanta alkur'ani to kenan wajen zikirin Allah da karanta alkur'ani akwai albarka ga masu neman albarka duk mai neman albarka to ya riƙi waɗannan waje na biyu aka ce akwai albarka a cikin mutum ya kasance mai tsantsan tauhidi yana daga cikin mafi girman albarka mutum ya kasance a ce a cikin zuciyarsa da aƙidarsa ya kaɗaita Allah shi kaɗai duk abin da ya shafi ubangiji maɗaukakin sarki ya san sifofi da haƙoƙi da ibadodi duk wannan na Allah ne waɗannan ɓangaren bai da rabon babu rabon kowa a ciki sai ubangiji maɗaukacin sarki Allah maɗaukacin sarki ya ware haƙoƙi ya ce nashi ne ya ware haƙoƙi ya na annabawa ne na mursalai ne ya ware haƙoƙi ya na salihai ne na malamai ne na waliyai ne na bayin Allah na ƙwarai ne kowanne da haƙƙinsa kowanne da iyakarsa kowanne da hududinsa kowanne da abin da ake wa za a tabbatar wa Allah abin da ya tabbatar wa kansa bayan ubangiji maɗaukakin sarki mafi girman masu haƙoƙi shi ne manzanni wanda shugabansu ne manzo sallallahu alaihi wa sallam darajarsa girmama shi binsa ɗaukaka shi tsayawa wajen kare shi mutum ya zama to ya iya bambancewa tsakanin wannan abin da ya shafi Allah ne wannan abin da ya shafi manzo ne sallallahu alaihi sallam ba ta da wani a baya bayan manzon Allah sallallahu alaihi sallam. Allah ne kawai da ya halicce shi kuma shi ya bashi wannan falalar shi ya bashi wannan girman shi ya bashi wannan ɗaukakar bayan da za ta yi don haka taɗaita Allah a tauhidi kaɗaita manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a biyayya wannan akwai albarka a ciki ba yanda za a yi mutum ya haɗa kashi ba yanda kashin yake haɗuwa duk wanda ga ya kasa bambance tsakanin haƙoƙin Allah da girman manzo sallallahu alaihi wa sallam to bai karanta alkur'ani ba kuma bai tumbatsa ba cikin sunnan manzo sallallahu alaihi wa sallam daka ka kaɗaita Allah a wajen biyayya a wajen bauta a wajen siffofinsa a wajen rububiya kasa, a dukkan wani abu sannan ka girmama manzo sallallahu alaihi wa sallam wajen biyayya wajen da'a domin shi kaɗai ne aka ce ka rufe ido ka yi shi to wannan shi ma yana daga cikin albarka duk wanda ya sanya rayuwarsa haka to za ka ga rayuwarsa akwai albarka kuma daga cikin albarkar wannan zai shigar da kai aljanna kuma ya kare ta daga wuta domin Allah madaukakin sarki ai haka yake lalle waɗanda suka yi imani ba su cakuɗa imaninsu su ba da shirka to waɗannan su ne suke cikin aminci kuma su ne shiryayyu ashe amintattun Allah wanda suke cikin kwanciyar hankalin duniya da lahira su ne wanda imaninsu su ba su garwaya shi da shirka ba ba su cakuɗa shi da shirka ba kuma Allah ya ce wahum muhtadun su ne kadai yanzu ubada radiyallahu anhu ya rawaito hadisi manzo Allah ce duk wanda ya sai ce da babu abin bautawa bisa cancanta da gaskiya sai Allah shi kaɗai ba shi da abokin tarayya ya ce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawan Allah ne manzansa ne ya sanya annabi Isa bawan Allah ne manzansa ne kalmar Allah ne ya jefa ga Maryama da kuma ruhi daga gare shi ya ce da aljanna gaskiya ne wuta gaskiya ce to wannan za a shigar da shi aljanna duk yanda ya kasance na aiki duk yanda wataƙila ibadunsa ba su kai ba wataƙila abubuwa ya aikata wasu abubuwa na laifuffuka amma wannan tsabar tauhidin nasa da Allah tsabar kiyayewa manzo sallallahu alaihi wasallam haƙƙoƙinsa tsabar kiyayewa annabawa haƙoƙinsu tabbatar akwai wuta akwai aljanna yana da wannan yaƙinin Allah ya ce to zai shigar da shi aljanna domin akwai wanda ma yake ganin cewa ai daga duniya sai Kaduna aikinsa bai tabbatar ma ba akwai aljanna ko akwai wuta gani yake kawai kamar wasa ne to yana daga cikin kuma albarka na ayyuka dukkan abin da musulunci ya sa ko menene musulunci yake na ibada akwai albarka a ciki mafi ƙwaƙƙoluwar ita kuma ibada ita ce sallah riƙe sallah da riƙe mata wuta yin ta a cikin jam'i sau biyar tsayawa tsayin data wajen gabatar da ita to wannan akwai albarka daga cikin albarkar sallar kafin ta lahira wanda baka san irin ta ba ta duniya za ta hana ta alfasha da munkari kuma ta yafe ma zunubanka da laifuffukanka Umar zo sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta wannan sallah guda biyar da muke yi kamar wanda yake da swimming pool ne a gidansa tana da swimming pool a cikin gidanka kullum sai ta yi wanka sau biyar manzo ya ce datti za a samu datti a jikinta sabai suka ce a'a ya ce to haka sallolin nan guda biyar za ta hana ta dukkan wani shirme za ta hana ta dukkan wasu laifuffuka saboda abin da ka aikata sannan za ta kankare ma kankare ma zunubai akwai zakka duk wanda Allah ya sa yi zakka ita ma wannan zakka akwai albarka a ciki domin za ta tsarkake ka daga zunubai sannan kuma za ta tsarkake ta daga ruwa za ta daɗa ara dukiyarta za ta amfani talakawa to duk ƙasar da aka tabbatar da zakka duk mai kuɗin da ya tabbatar da zakka to za ta ga dukiyarsa akwai albarka komai nashi akwai albarka haka azumi yana kare dukkan mutum daga dukkan wasu laifuffuka yana kiyayewa da sa'o duk wanda yake azumi Allah zai kare shi sannan haka hajji duk wanda ya yi shi to za ka ga ya dawo matuƙar karɓaɓɓe ne to kamar lokacin da mahaifiyarsa ta haife shi to kaga wannan zai zamanto cewa ibadojin nan gabaki ɗaya akwai albarka a cikin su tun daga kan sallah azumi zakka hajji dama mun faɗi tauhidi na farko to sannan kuma za mu zo mu ci gaba sati mai zuwa akan abubuwan da yake akwai albarka a ciki wanda yake kamata mutum ya bibiye su mun yi magana akan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dukkaninmu mun san abubuwan da yake gudana musamman ma mummunan maganganu da muka ji wai daga wata kotu kotun ECOWAS ƙungiyar haɓaka tattalin arzikin West Africa, Arewa Afirka ta yamma, wanda muka haɗu tsakanin ƙasashe domin mu yi taimakekeniya a junanmu. Babban in ka duba tun daga Najeriya har ta tafi su Mali, su Senegal, su Cote su Liberia, su Gini, dukkan waɗannan ƙasashe gabaki ɗinsu nauyinsu ECOWAS ɗinsu akan Najeriya yake. wataƙila da a ce Najeriya ta gyaru ta yi abin da ya dace da duk ƙasashen nan sun ci gaba. To amma lalacewanmu Najeriya da halin da muke ciki na Najeriya shi sa ma har wasu ƙasashe ma na waɗannan ƙasashen suke ganin cewa za su iya faɗa duk maganar da za su faɗa. Tunda ai duk wanda ya san Afirka ma gabaki ɗaya wanda ya kamata ƙasar da ya kamata ta jagoranci Najeriya Afirka. saboda ne ta sa gube ci afirka kai najeriya saboda babu wata ƙasar baƙar fata a duniya da ta kai najeriya yawa babu wata ƙasar baƙar fata a duniya da ta kai najeriya arziki mu ya kamata najeriya mu zama gatan duk wani baƙi na duniya mu ya kamata najeriya mu zama fitilar duk wani baƙi na duniya amma kash muka lalace a mu yanda muke yanzu a ƙasanmu duk ƙasar baƙaƙen duniyar da ta je ta fi mu tsari sun fi mu bin doka sun fi mu tsari a ƙasarsu. abubuwan da muke gani a Najeriya na komai bai da tabbas in ta je sauran ƙasashen babu wannan matsalar da muka shiga a matsayinmu na Najeriya shi ya jawo har ma ka ji kowace ƙasa ma za ta iya faɗar komai a kanmu saboda ba yi abin da ya dace ba kuma duk mai hankali ya sani da Najeriya tun da aka kafa Najeriya da mun yi abin da ya dace kowa ya yi abin da ya dace kuma muna tsaye a kan tsari da sai dai a zo ƙasar mu ba za mu je wata ƙasa ba duk duniya ba ƙasar da ta isa mu je ta sai dai mu je don yawon shakatawa sai dai mu je don ƙara haɓaka kasuwancinmu saboda Allah ya bamu masu basira jajirtattun mutane ta kowane ɓangare na ilimi Allah ya ba mu su a Najeriya Allah ya ba mu wadatacciyar ƙasa ta noma ya binne arziki ba wanda ya isa ya san adadinsa a Najeriya ya ba mu ɗan adam duk wani sababai na ci gaba Allah ya haɗa mu a Najeriya ya haɗa mana amma kashi mun fi kowa talauci mun fi kowa rashin doka mun fi kowa zama ta ci barkatai ba abin da yake da tabbas sai wanda Allah ya kiyaye ba ta da wani hof a shugabanni mafi yawa da shugabannin da suke shugabantarsa maslahar kansu ita ce a kansu sai wanda Allah ya kiyaye ba ta da hof a da yawa daga cikin kotunan da za a kai ta ƙara na shari'ar musulunci ko na shari'ar arna son zuciya ne mafi yawa daga cikinsu ba ka da haƙƙi ba inda kake gani a tsakar rana da daddare ko da rana da magarba ko da isha'i yan daba za su iya fitowa da ke su kashe wanda suka kashe a kwanan nan anan layin daga ƙofar mazugar zuwa abbatu a yunan, mutum nawa aka soka wuƙa akwai wanda aka samu hanjinsa yana fitowa aka ɗauke shi aka yi asibiti har yanzu ba a gano suwa suka aikata wannan ba wana a ƙasan mu a Najeriya banditiri bandit a daji da aban banditiri ba ku sani ba akwai wani abu da ake kira aban banditiri bandit din nan da kuke gani na daji to akwai bandit na cikin birni to yanzu su muke tunkara amma ba mu da shugabanni da 'yan sanda da sojoji da dss masu kishin da za su tsaya ta ko'ina da jama'a jarumai da za su tsaya in jiya dan uwa ke bani labari a nan kasuwar kofar bai tasha yara sun fito da wukake wai kasuwar ta tashi wai tashar ta tashi wanda wani irin mata ne shikenan yanzu da mutum hamsin yanzu sun ɗauko bindiga ko wukake ko gorori shikenan yanzu masallacin juma'a nan sai su tashe mu da ba abin da mata ne kawai mu ba mu san menene haƙƙin mu na ɗan adam ba addinin mu ya nuna mana babu ƙasƙanci addinin mu manzon mu ya nuna mana kayi shahada duk wanda ya mutu yana kare dukiyarsa ko mutuncinsa manzon Allah ya nuna mana babu wata rayuwa mai amfani ga wanda yake bari ana keta mutuncinsa yana kallo ni za ta zauna ka a duniya amma kasuwa guda ta tashi kan wasu yara in shekara sha bakwai ashirin wanda suka sha farako suka sha wiwi ko ka takwaye mutane suka ɗauka ya isa su hana wannan abin amma menene kowa gudu ka gudu ka je ina ka je ina kuma yaran da suke duk an san su da gidaddadinsu mun sa gwamnati ba za ta tsince su da daddare ba a cikin garin Kano da sai kun jawo mana avan badin tiri kun ga fa abin da ya faru a Brazil San Paulo ka je ka tambayi tarihin San Paulo a Brazil sadda ya zama dubo mota in mai kuɗi zai kai ɗan makaranta a motarsa sai an sa 'yan sanda da sojoji a gaba da baya ka iya kai yaronka makaranta in ba haka ba sai dai ya zauna a gida a sanfolo a Brazil sadda ta duk wani mai kuɗi da zai je kasuwa sai dai hau helikopta ko je ofis ya isa ya tafi a mota ba haka aka yi a garuruka a titina street banditry to mu haka muke so mu kasance lalacewar mu ta Najeriya da lalacewar tsarin mu tun daga sama har ƙasa talakawar da ba su da kishi talakawar da ba su san ciwon kansu ba talakawar da kai ka ce dabbobi ne haka Allah ya jarrabe mu Zamunan bila haddin a gari duk wani tsari da za ka yi na duniya cikin awa uku za su warga za ma tsarin ka wanda ba su san inda aka nufa ba wannan ya jawo kowa ke cin tashi a kan ake faɗa mana abin da ake so ka duba Trump maganar da yake yi akan Najeriya da shugabannin Najeriya kuma bil asif abin bakin ciki gaskiya ke faɗa barayi ne kokan dilas ne ‘yan ƙwaya ne marasa sani ya kamata ne muna ji muna musulmi muna ƙasan musulmi ana karanta mana ayoyin alkur'ani kuma wannan yana wasana a ƙasanmu wannan ya bayu har wannan kotun ta ecos ɗin take cewa wai dokokin da suke maganar manzo sallallahu alaihi wa sallam an zage shi ko an yi batanci a mutu doka wannan ci baya ne kauyanci ne bai kamata a yi ba ya kamata a canza su to haye effort mutanen da kallun alaina nauyi ne akan mu duk kuɗin mu ne muke ɗauka muna wahala da su a Najeriya har sun kai su mana wannan rashin kunya ta kai ka dubi Daddazen musulmin da suke wasu ta Afirka ta wannan magana ki arna nawa ne kiristoci nawa ne a west africa suwaye majority ka je niger suwaye majority ka je mali ka je gini ka je cote ka je duka ka je inda senegal ka ga suwaye majority a west africa suwaye mu ne fa majority musulmi saboda ne manista hana duk wanda ya wulakanta kansa sahun alhawanu alaihi to wulaƙanta shi zai sauki in har ka mai da kanka banza to a tata ka ba wani abu ne saboda mu muka da kanmu ba mu san me muke ba shi yasa kowa ma yake abin da ya ga dama a kanmu haka ya kamata mu san cewa mu a matsayin mu na musulmi irin waɗannan dokokin fa su ne suka zaunar da mu muke yi wa wannan sakarkarun gwamnatin ɗa'a in ba don waɗannan dokokin ba muna ganin an tsare mana addini muna karantarwa mu ne ta sa ba mu iya fahimtar da mutane ba in za ka zo ka toshe mana wannan to zaman mu bai da wani amfani maganar manzo sallallahu alaihi wa sallam red line ne kullum ina faɗa ba a ƙetara shi babu wani gwamnati da ƙarfin soja da ya isa ya taɓa manzo sallallahu alaihi wa sallam ko musulmi su zauna babu shi barantana wata kotun ecos ya kamata mu yarda za mu iya mutuwa don addininmu ba kuma wanda muke jin tsoro a duniya me ma rayuwar duniya take wani muke ma a duniya me na daɗin ni wallahi ban ga wani daɗi a wannan rayuwar tamu ba gara ma ka zo ka tafi aljanna ya fi ma wannan ƙasƙanci babu wani wanda za ka ji tsoro a kan addininka a kan musulunci naka ya zama wajibi shugabanni kamar yadda suka tsaya su ƙara tsayawa su ƙara faɗa da babban baƙi kamar yadda gwamnan Kano Allah ya saka mishi da alkhairi yi, ya fito ya yi. to duk gwamnoni muna jiransu. su su ce wannan dokar fa ba ECOWAS ba majalisar ɗinkin duniya ƙarya take barantana wata ECOWAS ɗin banza talakawan hoti. wanda ba da ko sisi majalisar ɗinkin duniya ma ƙarya take wani a turan in ban da sakarci mu muka ƙasƙantar da kanmu har wani yake ganin addininmu ma wani da gidajen addini ne haka fatan mu shugabanni su tsaya ƙasa shugaban ƙasa ya taka birki yace waɗannan maganganu zai tayar da fitintunu a ƙasata don haka a tsayar da su a daina magana su kamar yadda gwamna na Kano Allah ya saka mishi da alkhairi yayi dole ne a matsayin ta na musulmi sai ka tashi ka kare musulmi musulunci babu wani abu da kake da shi ra'asmal ba wani kafital ba wani abin da yafi girma a wajen ta irin musulunci kwarai yadda musulunci kwarai yadda rayuwar mu ne taɓa dokan musulunci taɓa mu ne ya kamata mu sani mun yarda da jihadi mun yarda za mu yi jihadi ko ba mu taɓa sanin farlancin jihadi ba ma inkarin jihadi ba farilla ba ne ba kawai wasu circumstances ne wasu ƙa'idoji ne ba a cika ba in yau aka fita, wallahi za mu yi ilanin jihadi domin addininmu ne ba wanda muke jin tsoro amma akwai ƙa'idodi ne process da abubuwa su ya hana mu da haka ba ma son wannan process ɗin su bayyana domin in suka cika to babu kuma abin da ya kamata a tsaya a yi ga musulmi domin mu musulmi muna rayuwa ne domin yardar da ubangiji maɗaukacin sarki ko ubangiji mun yi fiqhul jihad ba wanda zai gaya mana me jihadi mun karanta shi as a subject tun daga A an zai, kuma malaman da suka karantar da mu sun karantar da mu da yanayin mu a yanzu menene wani matakai ne to matakan ne ba a kai ba ba wai farrancin shi ne ba mu yadda da shi ba ko ba wai ba mu yadda ba jihadi shine hanya mafi sauƙi na shiga aljanna wallahi in tana so ka shiga aljanna cikin sauƙi shine a kashe ka domin Allah shine shortcut in kana neman shakkuwa duk mun yi imani da wannan kuma da lokacin da abin ya bayyana to ba wani musulmi fa da zai zauna ah, arna ma yanzu suna ta magana za su yi harbin nukiliya da sauransu barantana mu musulmi suna cewa wa'yansu arnan ma suna cewa a harba in ma ba ka mutu ba don Allah aikin banza masara za ta kashe ka da malaria da aka zaman waɗannan dokokin da barin mutane su yi addinin su da kyale su su yi wannan shine yake nuna ba yanda za a yi musulmi ba sai ya ɗau makami ba ba sai ya yi jihadi ba fatan mu Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah ya agaza mana da agazawarsa Allah ka kare musulunci da musulmi Allah ka taimaki mutanen Falastin Allah ka ba su kariya Allah ka ɓoye su Allah ka taimake su akan kiristoci da yahuda da duk wanda makiya addini ubangiji maɗaukakin sarki ka kawo mana ɗauki a kasan mu ka ba mu lafiya da zaman lafiya ka taimake mu da taimakonka ka agaza mana da agazawarka ubangiji madaukakin sarki ka mana ta gomashin alkhairi Allah ka sa albarka a rayuwarmu ka sa albarka a rayuwar 'ya'yanmu. ka sa albarka a gidaddajinmu ka sa albarka a kasuwanninmu ka sa albarka a ma'aikatunmu da ta sa albarka a dukkan ayyukanmu da sana'o'inmu Allah ka kawo mana ɗauki a ƙasanmu ka ba mu damana mai albarka Allah ka hore mana Allah ka iya mana Allah ka yalwata arzikinmu Allah ka kare mana dukkan wata fitina Allah duk wanda yake so ya fitine mu a addininmu Allah ka mana maganinsa Allah duk wanda yake so ya fitine mu a rayuwarmu Allah ka mana maganinsa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وقوموا لصلاتكم يرحمكم